kamar yadda aka ga sanarwa ta gabata cewa a yau insha Allahu da misalin karfe hudu duk da cewa mana afuwa mun dan kara lokaci saboda yan uzurai haka a yau muna tare da Sheikh Malam Abbas Hussaini Sadauki Sadaukin Faira akan topic mai mahimmanci a addini shine topic na bayanin menene mafarki kuma menene matsayin mafarki a addinin musulunci a mafarki kawai haka ne kamar yadda wasu ke cewa kawai ya zo ne kawai ya wuce Shiriri ta ne ko ku a'a mafarki yana da wani matsayi a cikin addinin musulunci kuma idan mutum ya mafarki akwai wani abu da mafarkin yake ishara a kai kuma wani irin mafarki ne yake yin ishara da wani mafarki ne wanda ba a ɗauka za a ɗauka akwai mafarki na gaskiya ko kuma mafarki na a shirbici shine kamar adgasu ahlam kamar yadda wa'innan malaman fada ɗin ko bokayen azizu misra sarkin misra nan suka ba shi labari da ya yi mafarki ya ce ya ga ra'aitu hada ah, mm, ah, ya ga Saba'a a bakaratin ko saniyoyi guda bakwai masu kiba da ramammu gashi ya ce su ba shi fassara sai suka ce masa wannan shirbici mafarki ne to abin da suka faɗa haka ne akwai mafarki na shirbici akwai mafarki na gaske kuma yaya za a gane su duk yau muna tare da malam insha Allah za mu ji wannan bayani to amma kafin ƴan uwa kafin na gabatar mana da malam za mu so mu ji begen annabi sallallahu alaihi wasallama ko da na sakan talatin ne daga haka sai kuma mu ba malam filin ya su kwane shi insha Allah mu saurari yaban annabi sallallahu alaihi wasallama

ba za ya kasance ba ba manzo ba mutu da ya so da wata rana ba zai ba amma duk da kan wasu na kai kuwa ba kun yi fatan hanya lafazan da suka yi biyu daidai ba kar mu biyu sun baya mai ya alhamdulillahi wa bayan nishadantuwa da yaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a bayan haka yanzu kai tsaye za mu ba wa malam ragamar a wannan shiri inda zai mana bayani akan shi mafarki da rabe-rabensa da kuma hanyar da ake gane na gaske da wanda yake ba na gaske ba mala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu saidi wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sai dai malam muryar taka ta dan yi nisa haka ba a jinta sosai ko ka dan yi nisa da wayar ne ko in sa iya bis din eh in ka sa iya bis din dai za a ku jin ƙara sosai Wa matsala to malam kamar yadda uh, shi title ɗin ko topic <clears throat> gabaki ɗaya ya yi nuna shine ne kuma kai bayani a topic yau insha Allahu malam za a tattauna mana ne akan mafarki to amma uh, muna so malam kamar a fara gaya mana menene ma mafarkin sannan kuma sai a gaya mana matsayin addinin musulunci ina gama kawai a ɗora To, yanzu ana ji sosai? Ana jin ka sosai, sosai. To, masha Allah. To, masha Allah. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ma tawfiqi illa billah. Allahumma ya muallima Adam allimna wa ya mufahhimu Sulaiman fahimna. ولا wala ولا illa إلا بالله العلي العظيم bayan haka uh, sai dimala ibrahim da kuma shauran masu kallonmu ga saurare ina karanta mana sallawar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu so uh, bayan haka ina fatan wato yan uwa kamar yadda sai malam ibrahim ya bada sanarwa da mun ce karfe hudu to amma kuma akwai wasu abubuwa wasu tangarɗa dai ta na'ura wadda ta jawo muka sami jinkiri ba mu ba mu hawo akan lokacin ba saboda haka muna neman afuwa abu na biyu shine tambayar da saidi malam ibrahim yayi cewar menene ma mafarki me ake cewa mafarki abinda a larabci ake cewa arru'ya me ma'anar arru'ya a larabci me ma'anar arru'ya a shari'ar musulunci da kuma fannin sufanci ma wanda kamar su ne suka fi kowa itibarin a cikin dawa'if na musulunci sufaye suna iya itibarin ru'uya mutuƙa da gaske to me ta'arifin shi a gurinsu baya ga nan hadisai kuma da za su yi magana a kan shi matsayin mafarki din a musulunci shine abu na biyu abu na uku kuma shi kansa mafarkin yana da ladubba e adabun ru'uya kenan wato ladaban mafarki abu na hudu kuma shine abin da sai Malam ibrahim ya magana shine mafarki na gaske da mafarki na karya a ru'uyar sadiqa wa ru'uyar kaziba kenan abu na biyar shine asdaqur ru'ya wai wane mafarki ne yafi kowanne zamuwa gaske mhm. sannan abu na shida shine adabu sahibin ru'ya kai da kai mafarkin akwai wasu ladabai da ake nema daga gare ka kai mai mafarki sannan abu na bakwai adabul mu'abbiri shi wanda zai fassara mafarkin shi ma akwai ladabai da ake nema daga gare shi kusan wayannan nukudodin guda bakwai su ne wanda za mu tattauna duk da ba ma so program din ya zarce awa ɗaya ko awa ɗaya da 'yan mintuna so da haka idan za mu bi abin dalla-dalla yadda insha Allah za a fahimta sosai a sau da haka ba za mu takura kanmu mu ce mun gama program din dole a cikin halka kwa ɗaya ba ba mamaki idan eh, mun buƙatu zuwa mu ƙara halka ta biyu saboda sai mu daɗa sa lokaci mu dawo mu halka ta biyu domin fito da wayannan fa'idodi da suke kunshi a cikin wayannan abubuwa guda bakwai da muke so mu tattauna insha Allah tabaraka ta'ala kuma za mu isti'ana da littattafai a wannan majalisun namu ina ga za mu isti'ana da fatawan Dr. Aliyu Juma'a kenan a cikin littafin shi Albayan da Mawshi Gidal Azhan wanda ya yi magana kan matsayin ru'uya a musulunci to wajen tarifi din nan za mu yi isti'ana da abin da ya tafi kansa sannan kuma a ɓangaren wayannan abubuwa da muka lissafo za mu yi isti'ana da littafin habul kalam fi tafsiri fi tafsiril ahlam habul kalam fi tafsiril ahlam sannan akwai yau ta'birul anam na abdulgani nabilisi wannan shi kuma ba mamaki ƙari ne sannan kuma akwai bahasi na mantiki haka wanda shi ma za mu ɗan yi isti'ana da shi a wasu 'yan gaba saboda alaƙar mafarki da wahayi me yasa hmm. akwai akwai wato abin da ake cewa wato al'alamul hissi akwai alamul hayal akwai kuma wato alamul akal a wannan alamul hissi wannan abin da muke iya riska da hawas ɗinmu da kuma alamul khayal alamul khayal wato wani abu ne da yake tashi shi khayal ri abin da yake yana tashi ne daga hissan wani abu ka gani shi zai ɗauke ka ya kai ka kuma khayal duk inda ka samu khayal to yana ta'allake da wannan alam ɗin na hissi da haka shi yasa suke ce masa ma'ani juz'iya na wato idan na fahimta shi wato shi kanka wannan topic ɗin idan aka ce za a fasa shi ya ba da wasu topics topics topics daga daban eh ba ba shakka musamman wannan ma, to da mahsusat din nan wato wani bahasi ne da zai dauke mu ya fita da mu wani karatu ne zai ɗauke mu fita da mu gaba ɗaya ma mu tafi harkar mandiki ga baki da muka ce za mu bi shi to amma kuma yana da mutukar muhimmanci ko ƙaƙa mu ɗan haskaka domin zai taimaka mana mu gane cewar wai me yasa za a fara wato wahayi aka ce awwalu ma budi abihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min alwahyi ar sadiqa me yasa da za a fara wahayi aka fara da mafarki aka fara da mafarki me yasa ai akwai hikima hmm. to wannan wannan mahsusat da mutakhayyalat da kuma ma'ulat wasu abubuwa ne guda uku na kalmomin da na ji ana amfani da su na larabci ne to su ba su a fassara mana su kamar mahasu yau yanzu kamar dama kamar ina yin na'am na'am yanzu kamar dama muna yin mukaddima ne cewan eh, masu bincike wanda suke bin mu wanda za su yi bincike ina faɗa musu abin da za su isti'ana da shi ko hanyoyin da na bi na tattara bahasin wanda wanda yake so ya je ya yi tausi'a zai iya zuwa ya tausi'a ya gani wayannan kalimat da muka faɗa guda uku in mun zo za mu ƙara bayani amma dai in an ce mahsus abin da za a iya gani ko a iya tabawa ko a iya ɗanɗanawa ko a iya sansanawa ko a iya ji wannan mahsus kenan shi kuma abin da yawa sense eh. organs kuke cewa a turance su kuma abin da ake cewa da shi kayal wato wani abu ne tsakanin ma'akul da mahsus abin da ake hankalta da abin da ake iya gani a taɓa to shi khayal a tsakiyar su yake a khayal idan na na ce maka in nazo zo na zo na ce maka gishiri baka taɓa ganin gishiri ba amma ka san sukari sai zan zo in maka bayanin gishiri sai na ce maka fari ne shi gishiri kaman sukari to sukari a gunka mahasusi ne ka ɗanɗana shi ka gan shi ka san shi ka taɓa shi to wannan kuwar ta hasatul basiri da ta taimaka maka da ta zauki da ta taimaka maka kai idiraki don ka yi idiraki da sukari ka yi a haɗa da fahimtarsa ka san shi to yanzu shi kuma ita ce za ta taimaka wa khayal sai riyo maka gishiri ba lallai ya dama suka ce abinda khayal ya wato ri ya riyo ba shine abin da ya taimaka maka kaga kariyo wannan abun ba daban-daban ne hmm. kawai illa iyaka shi dai ya taimaka maka ne kariyo gishiri amma dai gishiri daban sukari daban shi wannan mahasus ne wannan kuma riyo shi kai da haka amma dai wannan ya taimaka maka ka gano an ce maka fari ne to tun da aka ce maka fari ne labudda riyinka sai ya riyo maka wani abu wani kala yawa wani abu da tun da an ce gari gishiri kaga abu ne gari ne kuma fari ne shi ma to sai ka riyo sai ka riyo wani abu na'am to akwai kuma makul su kuma makul galibi da abin da ya shafi wahayi abin da ya shafi wahayi da ake wa annabawa mafi yawancinsu ma'ulat ne to shine fa sai an ƙara bayani wato hankalto su ake yi su wannan ba kayal ba ne ba kuma wato mahsus ba ne mafi yawanci yanzu ko Allah tabaraka wata'ala ai a hankali ne ake ake ake yin imani da a hankali ne yake badawa bayan taufiki na Allah a hankali ta zaka gane cewar sama da ƙasa da kaza da kaza da akwai wanda ya yi wayannan tabbas kaga ma'ul kenan kaga wannan ba ba ne. ba ba ne. yawwa abu ne wanda yake a hankali lallai hankali salimi fiɗiri wanda yake al'aqalus samawi to zai gano cewar eh lallai akwai wanda ya yi ni akwai mai sa a yi kaza mai yin kaza mai yin kaza mai yin kaza wanda shi za a yi wa bauta haka su duk mala'iku din nan ai duka ga su nan ai baka gan su ba wato ba kuma kayal bane akwai su na'am dan da fahimta na'am shi da kayal da ma'aqul bambanci shine shi kayal zaka iya a hango ko hararo sura da ba, mhm. kuma mhm. ma'qul babu nan yawwa sosai kuwa shi wannan akwai sura akwai siffa haka yake so da haka to to wayannan su ne jawanib din da wato za mu dan za su taimaka mana wajen tara shi wannan bahasin da zamu da farko za mu koma ta'arifin ru'uya kenan da muka ce za mu fara da shi to Ah, kamar yadda muka ce za mu isti'ana da abin da na'am minti biyu zan ɗan yi wani gyara minti biyu yawa zan ɗan zan ɗan kashe kyamara zan yi wani gyara a ɗora babu laifi mu za mu ci gaba ba ina ji duk abin da ake ina ji gani na ne dai ba za a yi ba na yawa wani ɗan gyara zan to a ah, tambayar da aka yi wa mufti na Egypt wato Dr. Aliyu Juma'a aka ce masa wai meye matsayin mafarki a musulunci me matsayin mafarki a musulunci sai ce a shari'atul islamiyya shari'ar musulunci manhajun manhaji ne yuna jami jami'a shu'unil hayat wanda yake tsara duk gaba ɗayan al'amuran rayuwa almudaraka fi alamin his rayuwar da ake iya gane ta a cikin duniyan nan tamu fatara hukumar shari'i sai kaga hukunci na shari'a ya taɗarraƙo ila jami'i majalatil hayati wato hukuncin shari'a gaba ɗaya fage fagage na rayuwa babu inda bai ci manya ba ba inda bai shiga ba minas sana'ati na wajen sana'a in kai masana mai sana'a ne kana sana'a kira ko kana sana'a kafinta ko wani sana'a musulunci ya bi ka ya shiga nan ya faɗa maka hukunce hukunce da suka shafi wannan sana'a taka wat tijara haka siyaye da siyarwa wa dibbi haka likitanci wal hayati lishtima'iya da kuma rayuwa ta society walam ya tasir alal ibadati shari'ar musulunci bata taƙaita kan ibadu awil a ƙa'idi ko aqida ba kawai a ce wai shari'ar musulunci iya sallah azumi zakka hajji da bayan tauhidi iya nan ta tsaya da kuma aqida ka kulle ta yadda da Allah da subobin shi Eh, na, kama wato wajibabbu da korarru da ja'izai sannan kuma wato ka yi imani da annabawa da mala'iku da manzanni a eh, manzanni da kuma littattafai da aka saukar da ranar lahira da kaddara mai kyau da mara kyau da aljanna da wuta da kisabi da shauransu waɗannan mu'taqadat abubuwan da ake so mutum ya to musulunci bai tsaya iya nan ba kama ya zunnul ba'du kamar yadda shashi suke zato suke ganin a raba addini daban rayuwa daban eh rayuwa daban addini daban wannan abin da ya shafi addini ne wannan ko abin da ya shafi rayuwa a'a musulunci bai kyale wato mutum haka ba duk wani sha'ani na rayuwa musulunci ya tsara bal bari dai na shari'atar islamiyya shari'ar musulunci itan madbi bu'udin akara ta ƙara ba ta ba muhimmanci ga wata gaba daban ba wannan gabar da muke magana ba fi hayatul insani wadda take cikin rayuwar mutum wa huwa nau musulunci habbacin ka ba bai kyale ka ba habbacin ka ma musulunci ya shigo ya tsara maka wasu al'amura wanda zaka gudanar da su da yadda ya kamata ka gudanar da su sai annau baccin nan wa ma ya hadusu qablahu da abin da zai faru kafin baccin min umurin daga wasu al'amura na daba ila ya shar'u wanda shari'a ta kwadaitar wato baccin kansa kafin kai baccin akwai abubuwan da shari'a ta kwadaitar da kai kayi kalu du'i qablahu kaman alwala wa zikirillahi ambatan Allah wa naumi ala shiqil aymani kwanciya a tsagin dama kama tammat bima ya hadusu fin naumi kamar yadda shari'ar musulunci ta ba da muhimmanci kulawa mutuƙa da gaske da abin da ke faruwa a cikin bacci allati yara na'imu abin da mai bacci yake gani fa shari'atul islamiyya shari'ar musulunci lam tatruk shay'an walau basitan bata bar wani abu ko kaɗan ba walau yarahu ba'duhum ba'duhum gaira muhimmin ko da shashin suna ganin abin nan bai da muhimmanci illa wa fassalat fihi alqawla tafsilan face shari'ar musulunci ta yi bayanin zance akan wannan al'amari dalla dalla Allah ta'ala Allah ta'ala yace ce ma farratna fil kitabi min shay ban bar komai cikin littafi ba wani abu da muka bari cikin littafi ba mu faɗi hukuncinsa ba wala qad tammal ulama bi bayani ma'anan nan malamai sun kula sosai da bayanin meye ma bacci allazi huwa alhalatu allati yara fiha al-insanu ru'yahu wanda shi bacci a wannan halin ne mutum yake iya ganin mafarkinsa sai sai Dr. Ali Juwa ya ce faƙala ibnu Amir al-Hajj ibnu Amir al ya faɗa ya ce wannan shi bacci wa huwa fattaratun wani lokaci ne wato ta'arudu ma'al aqali da take bujurwa tare da hankali tujibul ajza an idrakil sat, da take wajabtawa mai yin bacci gajiyawa bisa fahimtar abubuwan da suke wato a zahiri abubuwan da suke gudanawa abin da ake iya sani ake fahimta wal af'alil ikhtiyariya kuma take sa wanda yake yin bacci ya gajiya bisa yin ayyuka wanda suke na zaɓi Abinda da yana da idansa biyu in ya ga dama ya yi in ya ga dama ya ki mana zai iya yi zai iya kin yi ya san ya yi ya san bai yi ba amma yanzu da bacci ya ɗauke shi to yana cikin wani hali da wato zai iya yin wani abu wani abu ya kubuce masa wanda ba a zaɓinsa ba wanda da yana sa biyu ba zai bari ya sa misali yana baccin na a cikin mutane sai rihi ya kubuce masa to wala Allah da sa biyu ba zai bari ba zai san yadda zai ya hana wannan abin ya ya faru dan annabi dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al wika'u sahi fa idza namatil aynanu istadlaqal ido shine mukullin wato dubura idan bacci idan ido yayi bacci to wannan mukullin sai ya kwanci Mana in kana ido biyu ka san kayi riyi ko baka yi ba amma in kai bacci ta iya yiwa ka yi baka san kayi ba don haka al'amuran da suke na zaɓin kanka wanda in idan ka biyu za ka yi tahakkumi a kansu ma'ana za ka iya yi ko ka iya yi to a yanzu da kai bacci ba ka da wannan zaɓin bacci zai sa ka gajiya ga barin wannan wasu imalil akal sannan bacci zai sa ka gajiya ga barin amfani da hankali ba mamaki kana yin bacci sai a a a ka yi wasu maganganu wanda suke ba na hankali ba wanda da ka biyu hankalinka da kake da shi ba zai baka ka yi wannan maganganu ba wala Allah da haka shari'ar musulunci ta ɗauke alƙalami ga mai bacci rufe alƙalami ko an ɗauki alƙalama an salasati ga mutum uku an ɗauke alƙalami ga mutum uku a ciki akwai almajnun hatta yufik mai mahaukaci kenan ta yafi har sai ya warke sannan kuma ah, anna'im hatta ya sai kiza mai bacci har sai ya farka da karamin yaro har sai ya balaga to kaga mai bacci an dauke mai alƙalami saboda me a lokacin baya tare da hankalinsa kenan wannan shine bacci to sai dr ali juma'a ya ce ah, Wasu aqal wa huwa al bi qawli shine abin nufi da fadin sa ajazun an istimalil qudra shi bacci a takaice gajiyawa ne da barin amfani da iko e ayil isa sace zahira ma'ana dai wasu motsanni na zahiri idil hawas domin hawas alhams din da muka faɗi su ɗazu guda biyar sense organs wato taskunu fin naumi tana yin kawai ne a bacci idan lokacin bacci yayi kawai za ta yi kawai wa anil harakatil iradiya kuma wayannan sense organs din gaba ɗaya ba za su dinga yin motsi wanda yake na irada ba wanda kai kan ba a ba ka da control a kansu lokacin da kai bacci al'iradiya mana asadira an kasdin waktiyarin wadda take gudanawa bisa nufinka da rabinka bikilabil harakati ɗabi'a saɓanin ɗan motsanni na ɗabi'a ka ta nafusi wa nahawi kamar numfashi da makamancinsa wannan zaka iya yi numfashi ko kana bacci kuma zaka iya juyawa ma daga wannan side ka kowa wannan side kana bacci to wannan abin da ya shafi bacci kenan wanda bacci shine tsani izuwa shiga wancan wato alam din na mafarki ba a yin mafarki ido biyu a'a dole sai ta wasu wasiɗar bacci to kuma wannan shine a bacci da haka shari'ar musulunci yadda bata barka a gabaki ɗayan sha'anin rayuwarka ta wannan duniyar ta alamul hissi ɗin nan ba to har baccin bata bakka ba ta koya maka ladabai kafin bacci sannan kuma duniyar da kake shiga idan ka yi bacci nan ma shari'ar musulunci ta ba ta kulawa ta shiga ta zo maka da hukunce hukunce da suke da alaka da wannan to me wannan menene menene mafarki mafarki a larabci in an rubuta shi a na'am sayidi wato fi musulunci ya ba wannan ma ai kadai yana nuna cewa kenan mafarki yana da muhimmanci sosai wannan kafin yi bacci wato ana ana tunanin akwai wani sako da za a aiko masa idan ya fita daga wannan yanayi na rayuwa ta ikhtiyari ya shiga wancan yanayin ma kenan za a iya aika masa da wani sako kenan sosai kuwa sosai kuwa addinin eh to wannan shi ya kawo mu zuwa da ita arru'uya me ake nufi da ita to a larabcin an rubuta arru'uya da hakuri to ana nufin abin da ake riska da gaba ta ido shine arru'uya da in an rubuta da da ha'i kenan amma in an rubuta da alifi aka ce arru'uya akwai bambanci tsakanin arru'uya da kuma ru'uya a ruuya to in an rubuta da hakuri tu kenan na'am ar-ru'uyatu kenan shine a halin yawwa ar-ru'uyatu a halin wasulu kenan a halin waqufu kuma a ce an ru'uya. to in dai an rubuta da da taul marbuda to wannan ana nufin abin da ake riskarsa da gaba ta ido idan kuma aka rubuta da alif aka ce arru'ya to shi kuma wannan abin da mutum mai bacci yake riskarsa galibi abin da in aka aka ce ru'uya da alif to galibi ana nufin abin da mai bacci yake riska a cikin baccinsa kuma jam'inta ana yin jam'insa ne ru'an shine jam'in ru'uya. ru'an mafarkai kenan to a wannan a yare kenan na larabci a cikin shari'a imamul maziri ya ce inna Allah ya khaliqu fi kalbin na'imi i'tiqadatin ubangiji tabaraka wata'ala yakan halicci wasu i'tiqadat kudirce kudirce a cikin zuciyar mai bacci kama ya khaliqu ha fi qalbil yaqzan kamar yadda yake halittarta a cikin wato zuciyar wanda yake farke wa huwa subhanahu yaf'alu ma ya yasha'u ubangiji yana aikata abin da ya ga dama la yamna'uhu naumun wa la yaqzatun bacci baya hana shi Allah ya aikata abin da ya ga dama ko farke a'a yadda yake halittar wa wanda yake farke wasu kudura-kudura a zuciya haka mai bacci ma Allah yana halittar mai wasu kudura-kudura a cikin zuciyarsa to fa idza khalaqa hadhihi li'tiqadati idan ubangiji ya halicci waɗannan kudurce-kudurce faka annahu ja'alaha alaman ala umurin ukhar ya khaluquha sanil to kamar ubangiji ya sanya wa'annan kudirce kudircen da ya halitta a zuciyar mai bacci wasu tutoci ne ma'ana wasu alamomi ne afsa wasu al'amura na daban wanda ya halicce su a cikin wannan halin na biyu wanne ne halin na biyu shine halin bacci halin farke da halin bacci to wannan kudire-kudiren da yake halittarwa mai bacci to wasu alamomi ne kowane abin nan da kake gaggani wasu alama ne da suke bayani kan wasu al'amura wanda Allah ya halicce su a wannan duniyar ta mafarki ko ya halicce su ko hmm. kuma zai halicce su sai ce fa'i za ka laƙa fi kalbin na'imit tsairan idan ubangiji ya halicci tashi sama a cikin zuciyar mai bacci walaisa bi da'irin gashi shi mai baccin ba tsuntsu bane shi ba tashi yake ba to fa aksaru ma fi mafi yawan abin da yake cikin wannan al'amarin inji maziri yace anna hu'ta qada amran ala khilafi ma huwa shi wannan mai baccin da ya ga wannan tashin sama din nan to abin da yake nuna wata alama ce ta cewar ya kudirce wani abu wanda yake ba yadda yake ba abin da ya kudurta din nan ba yadda ya kudurta din ba haka yake ba yadda shi din da yake bacci ba baya tashi ina shayin sa <laughs> in na tashi sama ba yawwa to yadda shi mai mafarki yake yadda yake baya tashi sama to lallai akwai wani abu da ya kudura wanda yake yadda ya kudirce shi ɗin ba haka abin yake ba sai ake sanar da shi a cikin a cikin wato mafarkinsa ake gaya masa cewar wannan abun alama ce ta ka kudirci wani abu wanda ba yadda yake ba wannan ba yana nuna cewa iya kadai shine fassarar mafarkin tashi sama ba na'am na'am saboda shi fassarar mafarki yana da alaƙa da mutum yana da alaƙa da lokaci yana da alaƙa da gurin da aka yi mafarkin shi mutum waye mafarkin hmm. mafarkin sarki ba shi ne mafarkin ra'iya ba akwai mafarki ɗaya ne sarki ya yi shi ra'iya su yi shi amma kuma a gun ra'iya fassararsa daban a gun sarki fassarar daban haka jinsi mace da namiji a gun mace fassararsa kaza a gun namiji haka mai aure da mara aure yaro da babba duka yakan iya zama eh. yanzu misali shi shi shi mafarkin tashi sama din nan ah, eh, yakan iya zama wani sauyi ne mutum zai samu a rayuwa canji ne na rayuwa rayuwarsa ce za ta canja ah. daga wani mataki zuwa wani mataki ko wani aiki ne zai bari daga wani za a ɗauke shi yanzu kamar za a yi mai ƙarin matsayi a aiki a ofis zai iya ganin haka zai eh. tashi daga ofis ko matakan aiki ba akwai darakta ba ko akwai menene haka dai matakan nan na aiki ko famsec suke cewa da darakta da waye to wawa mamaki a ce zaka tashi ne daga wannan matakin ka koma wannan matakin to sai kai mafarki ka tashi sama sannan ya iya yiwa tafiya za ka yi ma eh to Allah ya tabbatar dama dama sun ce kuma sauyin yakan zamo ijabi ne eh sauyin yakan zamo ijabi ne mai amfani ne kuma yakan iya zamowa tafiya sai mutum zai yi ta mana ya tashi daga wani yanki zai koma wani yanki to sai ya ga ya tashi ya tashi sama da shauran abin da suka faɗa dangane da da hakan to amma ala ayyi halin mu lura cewar duniyar da maziri yake imamul maziri yake so ya gaya mana cewar ubangiji tabaraka wa ta'ala wato yana sai ɗara a zuciyar bayinsa kamar farkakke kamar mai bacci yadda ake halitta kudurce kudurce kana farki haka bacci baya hanawa kuma kamar mafarki yana faruwa ne mafarki mansha'insa daga wannan kudurce kudurcen wato abin da zuciya ta kudurta ne yake nuna haka a farke abinda mutum ya kudurta a farke kenan yau a ko ba a baccin abinda aka sa masa ya kudurta. Allah ya sa masa wannan kudura-kudura a cikin bacci yakan iya zamowa kuma tun daga kudirce kudurcensa ne na farki za mu zo in mun zo ka saka shan mafarki za a ji mafarkin hadisun nafsi wanda zancen zuci ne kawai mutum ya yi sai ya kwanta da zancen zuci na sai ya ga abin a mafarki hadisun nasu kenan sai ya ga wannan abin da ya kwana da an yi wani abu da ya daga mai hankali ya mai sai dara ko an yi wani abu da ya sa mai farin ciki gaya sosai kawai ya mafarki da abin da makamantan irin wannan wanda shi ma za mu wato <laughs> harkar mafarkin sai da ka bani tafik din sai na rasa ta ina zan kama ne na rasa ya ma zan yi ta hakkumi wai ina za mu yi ne wata gaban za mu yi gaba ɗaya duniya ce mai mutuƙar faɗi faɗinsa ya mugun isa mutuƙa da gaske sai ka rasa tuwai ta ina ma za ka kamo karatun ina wani ɓari za mu ina za mu taɓa wani za mu taɓa ai alhamdulillah kaga ko ba mu cinye a nan ba sai mu ƙara nan hmm. gaba sai mu insha Allah insha Allah ta'ala to wannan a shari'a kenan a ah, abu na biyu a cikin ta'arif shine sufaye ya suke kallon mafarki to wannan taribin nasu yana da ta'aqidi mutuƙa da gaske amma dai muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ya sharraha eh, sadar ya kuma buɗe harshen ya zama an sa na yi bayanin yadda ma'anan za ta fito ya zama an fahimta insha Allah tabaraka wa ta'ala amma lallai lallai akwai dukka mutuka da gaske a cikin abin da suke so su bayani a kan mafarki sai sai saboda abin yana da alaƙa da manɗigi abin da shashin sufaye suka ce annar ru'ya min ahkami hadaratil misal <laughs> shi ru'uya <laughs> mafarki yana da yana daga cikin hukunce-hukuncen wata halara da ake ce mata hadaratul misal hadaratul misal ɗinnan ni da kai duk muna da wani littafi wanda akalla na san ba zai gaza shafi ɗari hudu ba ko ɗari biyar wanda kawai an yi shi ne kawai ana bayanin wannan hadaratul misal ɗin alamul misal ɗin nan hujjiyatu wa adillatu yawwa mm. abin da kawai ake magana kenan ce kenan in za mu tsaya mu magana hadaratul misal din nan kenan in muka ce za mu ɗau wannan littafin za mu shekara muna muna muna bayanin ita kanta hadaratul misal <laughs> wanda kuma ba ita ce munufan mu ba muna maganar ru'uya ne to amma dai mecece hadaratul misal sai ce min ahkami hadaratul misal za mu ɗan yi a takaice yadda za a gane al-muqayyad hadaratul misal din akwai muqayyada akwai mutlaqa wala Allah wanda suke nufi da mutlaqa shine mu'aqulat din nan da nayi magana amma in aka ce muqayyada to khayal kenan mm-hmm. shine khayal to shine yace al musamma bil khayal abinda muka magana dazuri din nan kana riya abu kana riya abu to sai ce wa huwa sai suka ce sufaye wa huwa shi mafarki ya ta'assaru min uqulis samawiyya wan nufusin nadiqa al mudraka lil al kulliyya wal juz'iyya to wannan al uqulis samawiyya al uqulun nadiqa al kulliyya al al juz'iyya wannan karatuka ne masu mugun zurfi a cikin ilimin mantiki wanda kusan in ka shiga ba ka da mafita kogi ne da in ka shiga ba inda za ka fita ba gunda kuma za a ce gashi ka zo ka fice ka bar wannan sai dai wato ka shiga ka kamfato abin da za ka kamfato ka fito kawai to amma alamul misal alamul misal wata duniya ce wadda take wato ɗan mhm. adam wannan in aka ba shi ƙudura ta yin tamassuli a alamin misal to shi ɗin na alamin misal ɗin nan zai iya zama ba guda ɗaya ba zai iya zama guda biyu zai iya zama guda uku zai iya zama guda dubu a alamin misal to zai juya ya zama kamar aljani ne ko mala'ika yawwa to to to yadda abin yake wato abin da ya daga Allah ne tabaraka wa ta'ala ubangiji ne tabaraka wa ta'ala yake halittar wannan kuwar ya ba da dama a yi ta masu din ko a ce ma kai tsaye ubangiji shine yake yin wannan tamsil din ya mai da mutum din haka da ƙudurarsa wanda a haƙƙin annabi in ta fito sai a ce mu'ujiza a haƙƙin wali in ta fito sai a ce karama amma da ke zance ne ake yin shi a duniya kuma a harka ta ilimi ga 'yan izala yanzu nan sai a ce tauba ba kaji mutanen <laughs> kaji mutanen to so da idan muka dawo kafin mi nisa da maimakon mu bar mutane a duhu gwanda mu fito mu dan mi ba da magana a takaice yanzu misali mm. sai a ce to yanzu ina hujjar wannan alamul misal din to ni da kai duk mun dan karanta littafin nan na na na, na alamul misal din nan kuma mun ga irin kokarin da yayi mun karanta abin da muka karanta mun ga irin kokarin da yayi wajen yadda ya fito da hujjar shi wannan alamul misal din sosai shi alam alamul misal Qur'ani ya zo mana da shi kuma daga bakin Abdullahi dan Abbas aka ji batun alamul misal din nan shi ma ya faɗe shi a bakinsa kan harshensa yanzu lokacin da a ƙur'ani lokacin da Zulaiha matar Annabi Yusufa alaihi salam eh matar Annabi Yusufa, amma kafin ta zama matar shi lokacin da ta neme shi zuwa abin da ta neme shi din nan ai sai Allah ya ce mana laqad hammat bi wa hamma biha laula me arra'e burhana rabbi laula arra'e burhana rabbi laqad hammat bi haƙiƙa ta himmanta da shi wa hamma biha ya himmanta da ita ko yadda malamai mu awile suke cewa ai tawili a ce ko ya himmanta da ije ta ko wani abu dai wanda zancen masu tafsiri nan ba shi muke yi ba to laula arra'e burhana rabbi na'am ba dan ya ga wasu dalilai na ubangijinsa ba na'am to me wannan dalilan Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda sai ta yi wannan dalilan musila lahu yaqub musila ji alamul misal musila annabi yaqub aka aka aka masalta mai ma'ana sai ya ga annabi yaqub a alamul misal shi yana wannan duniyar ta ta alamul his amma sai aka bashi kuwa ta yadda ya iya tsinkayen abin da yake cikin alamul misal shi mu'jiza ce ga annabi yaquba shi mu'jiza ce ga annabi yusufa kuma kudura ce ta ubangiji tabaraka wa ta'ala da haka sai ya ga annabi yaqubu to ta yaya ga mahaifinka irin wannan abin zai yiwu a irin mahaifin mutum ba zai yi ba kaga ba zai yiwu ba so da haka sai ce musila lahu yaqub to shikenan a yanzu annabi yaqubu a daidai lokacin da ya ga annabi Yakubu yana mushi kashedi misali ko ya gan shi kawai yana nuna mai cewa wannan baya cikin tsarin wannan al'amari kaza kaza to kuma ina annabi yaqubu da yake ta kuka a can a can gida yana ta kuka yana neman annabi annabi yusufa ana ce masa tabta'u tadhkuru yusufa ta takuna hardan hau kuna min halikina yana ya asafa ala yusufa wa bi yaddat aina wa min al-huzni wa huwa kazim a daidai wannan lokacin yana can yana ta kukar ya rasa annabi yusufa kuma gashi an ce nan gashi to wanne ne ba wanne ne ba a ciki kenan wancan din wanne ne wannan din wanne ne alamul misal kenan na fahimta a karmakallah to mala'ika jibril misali na biyu mala'ika jibrilu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewar mala'ika jibril yana da fuka fiki kwaya ɗari shida ya taɓa buɗe ƙwaya biyu ya toshe gabar da yamma ba inda rana za ta ba inda rana za ta fito ƙwaya biyu daga cikin ɗari shida da ya buɗe su sai da ya toshe sai da ya toshe gabar da yamma da su mashirikai ne to mala'ika jibrilu ne da manzo Allah sallallahu ya ganshi a surarsa da aka halicce shi a kanta da fuka-fuki 600 nan a tafiyar mi'raji wanda ya nemi ya bude masa wannan fuka ya gan shi ya ga irin girman halittar da yake da su to kuma wannan mala'ika jibrilin muna sahabbai suna zaune sai wani mutum ya zo kyakkyawa saurayi a surar wani mutum kyakkyawa fari mai kyau ga shi kamar yayo wanka ya fito daga gida ya ci fararen kaya ga bakin gashinsa duk. kamar ya mm. sa mai ga waye to kuma sai a ya shigo masallaci ya tsallake mutane ya zo ya zauna gaban annabi ya dora hannunsa da to shikenan a lokacin da shi mala'ika jibrilu alaihi salam da wannan sura yake tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam to ina kuma waccan surar tasa ina wannan fuka-fukan ɗari ina jibrilu mai fuka-fuki ɗari shida wanda ya buɗe ƙwaya suka toshe gabar da yamma da yake nan ina wannan fuka-fukan a lokacin ya aka yi to to to to to alamul misal wannan cewa gashi ba kowanne ya tabbata to to wannan shine alamul misal da haka wanda suke musa cewa ko an ga annabi sallallahu alaihi wasallam a gurare ko suna musun cewa su abin da yasa ba su yadda ana ganin annabi ba sallallahu alaihi wasallam ya za a ce an ganshi a ta an ganshi a nan a lokaci guda to yaya kenan to ba su ilimin su ne wato takaitacce ba su faɗaɗa ilimi ba na'am ga annabi yaqubu can an gan shi a gurare daban-daban a lokaci guda a sa'a guda ina, ayar fata masala ha basharan sauyiya yawwa mala'ika jibrilu ta masalala shi ma haka yi mata sau da haka ya zo mata a mutum kuma can gayi can da waccan fuka-fukin yana da wannan fuka-fukan ɗari shida to wannan kaga a alamul misal ne don haka nan ma da ya zo alamul misal ne to kenan akwai wani Allah yakan iya baka kuwa ta karama tasa da kudurarsa sai ya baka kuwa ka riski abin da yake cikin wannan alamul misal din da kudura Allah da ikonsa kana wannan duniyar sai ka riski dan haka sufaye suke cewa duk rigimar da ake da yin izala kan ganin annabi sallallahu a fili in an duwa aka ga eh, sufaye da malamai wanda suka suna cewa a alamul misal Zaka shi kowanne alamul misal din ba alam ne wanda kai ka sani ba da zai yiwu a ce a wannan duniyar tamu jiki guda biyu mustahili ne ya zama a lokaci guda yana gurare daban-daban a wannan a wannan alam din ne yake haka amma ba a alamul misal ba kamar yanzu misali ni dai yanzu da nake gidana na'am ba zai yi kuma a ce ina gidan mu can gwammaja ba yawwa a wannan a wannan duniyar ba zai yiwu ba amma malam na'am wani abu na ga kuma yanzu kuma ga ka kai a gidana na'am <laughs> ga ka a gidana shi kuma wannan ta wasiɗar ala ɗin nan da Allah ya kawo tabaraka wata ala ba eh, wannan wannan kuma wani abu ne gashi nan wanda yake alam ne shi ma na Allah tun da dai duk daga cikin kudurar sa ta tabaraka wata ala. Eh. kamar wata sura ce da za ta sa wa mutum cewar ka yadda da abin da ake faɗa wancan ɗin ga ma wani ɗan ƙarami wani ɗan mazahari nan da zai nuna maka ya sadar da kai zuwa cewa can kuma dama can an ce ma ƙudura Allah ce tsura kawai shi wanda aka yi wa haka in annabi ne mu'ujiza ne gare shi in kuma waliyi ne karama ce gare shi to anan sai mu dawo tarifin na na ru'uya a wajen sufai sufai suka ce ita ita ru'uya tana daga cikin hukunce-hukuncen halara ta alamul misal amma al ba mudulak ba irin wanda ake na annaba din san da mala'ika duro a'a muqayyad ne saboda mai khayal ne shi sai suka ce wa qad asaru min al-uqul samawiyya wan nufusin nadiqa kuma shi mafarki yakan akan samu natijasa yinsa yakan faru idan abu guda biyu sun haɗu me abu guda biyu al'aqalu samawi an-nafsun nadiq me aqalu samawi aqalu samawi shine wato hankali wanda yake yin istimdadi daga ukhrawiyat wato al'amura na al'amuran lahira fitira abinda aka halitta yawa fitira abinda aka halitta mutum akan shi din nan na addini wanda ake so ɗabi'arsa ta zama mutumin kirki mai haƙuri mai san mai kaza mai kaza to akan samu mabarki ya yi istimdadi ya faru ya tasirantu daga wannan ƙiyam ɗin na addini da kuma annafsun naɗik nafsun naɗik shine ran ɗan adam shi suke cewa annafsun naɗika wato ran ɗan adam tun aka samu ga kada da ranka kai ɗan adam kana da rai kuma sai aka samu wa'annan kiyam din al'adalus samawi wato aka samu kiyam na addini wanda shine abin da hankali ake so ya tafi a kai wanda zai tsare ka ga barin bin shahawa shahawanka da waye da waye to yakan tasirantu ta wannan abubuwan guda biyu wanda wa'annan abubuwan guda biyu su ne Almudirika lil ma'ani ɗazu na ce almudraka ai mun afuwa wajen karanta Almudirika wanda wayannan abubuwa guda biyu sai ne suke riskar alma'ani alkulliya wal juz'iyya su ne suke riskar ma'anoni gaba ɗaya da ma'anoni yanki yanki wanne ne ma'ani juz'iyya ma'ani juz'iyya shine alamul hissi da alamul khayal wannan duniyar tamu da kuma duniyar ri ta tunani wannan su suke cewa ma'ani jisiya. ma'ani kulliya kuma su ne alamul Ma'aulat, wato abubuwan da suke ake riskarsu da hankali wancan hankalin da muka ce wanda yake samawi mai kyau Sau da haka shi ma kuma akwai kasa kasansa to amma dai mu tsaya iyanan suka ce wannan mafarkin yana yin natija ne daga waannan abubuwan guda biyu al'aqalu samawi mafarki yakan iya zama ba lallai sai ta wannan din ba yakan iya zama ta al'aqalu samawi da kuma annafsun nadiqa sai suka ce to me zai faru in in za a yi fa ya zaharu fihi suwara suwarun a fa ya zaharu fihi suwarun sai wasu surori hotanni sai su bayyana munasiba tilkal ma'ani wanda suke da alaka da wa'annan ma'anonin wato wa'annan ma'ani ɗin, ko kulliya ɗin, ko juz'iya din yawwa kaga ma'ani kulliya ya iya zamowa abin nan da zaka gani ma'qul ne abin nan mafarki da Allah mafarki da da da da da, subobin Allah misali su al'arshi su wane ne da wane ne abubuwan da suke za su ko kuma su zabo hayal ne ri ne ko kuma me ya zamo ma mahsus ne abin abu ne da doki ne kai mabarkinsa shein mahsus mm, akwai shi a wannan duniyar an yawwa muciji da wane ne yawwa to sai ka ga hotonsu har abin da yake waƙo yanzu sai ka ga Allah a mabarki an fahimta ya kai mabarki da Allah a mabarki ba yawon da ba zai ba abin da ba zai bayyana ba za ka iya gani a mabarki ba to ma'ani ne amma aka bayyana maka su a hoto a wannan duniyar ta mafarki sai ce ji wannan mafarki fat yake nan inda yake haifuwa ya zama ya samu tasiri daga aƙalus samawi da annafsun naɗiƙa to in ya zama irin wannan ne to mafarkin mai kyau ne duk abin da ka gani in dai ya yi ta'assuri daga waɗannan abubuwan guda biyu to za ka samu wannan abin akwai saƙo a wannan mafarkin akwai saƙo a ba haka kawai wani ba adgas alam bane akwai saƙo in ma ya zamo arru'uyar Sadiqa, wato abin da ka gani kwabo da kwabo ya fito a fili ka gan shi yawa ko arru'uyar saliha arru'uyar saliha ita kuma ita ce mafarki mana garciya irin mafarki da annabi sallallahu alaihi wa sallam da shauran abubuwa mm, harami masallacin annabi da masallacin kudus haka dai ko kuma ya zamo an ramziya wato mafarki ne wanda yake mai ɗauke da sakayayyen saƙo saƙo ne za a sanar da kai wani ilimin wani gaibu za a sanar da kai to saboda gwargwadon matsayinka a gurin Allah zai da ka ba za a fito ƙarshe sai a ƙi gaya maka abin nan mu ba sharata kai tsaye a nuna maka sai a nuna maka shi ta hanyar sakayayyen saƙo haka wanda yawwa sai to wannan sai an fassara yawwa sai an fassara kamar riwaya ana yin riwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yi mafarki ya ce ya ga ya ganshi sayyidina abubakar suna hawa matattakala tare tare suke hawa tare suke ɗora ƙafa tare suke saukewa so da haka eh suna zuwa kawai sai manzo Allah sallallahu ya riga shi da wata takala biyu kuma da aka zo ƙarshe kawai saura wata takala biyu kuma annabi sai ya shige wannan wata takala guda biyu ya zama ya riga sai na bakar hawan su eh, ya bashi shi kuma ya bashi so da haka sai na bakar da ya tashi fassara kawai sai ta yi za ka riga ni wa fati da shekara zan in kai wafati zan yi shekara biyu bayan wafatin ga wannan sakayayyen sako ne yanzu yawwa yanzu da za a nuna wa mutanen misra cewan za a yi fari sai aka nuna shanu guda bakwai ƙosassu shanu guda bakwai ramammu eh sai wa'annan suna suna cinye wa'annan eh mm, to da haka wannan da annabi Yusuf ya tashi fassara sai ya fassara shanin nan cewa ibara ce kan shekaru wannan kibar tasu ibara ce kan hisbu fil aishi wa ragadiha wato za a sami yalwar rayuwa da buɗi da waye shi kuma raman nan sai ya fassara ta da fari kaga wannan sakayayyen sako ne indirect ne ba direct sako bane ba so da haka suka ce <laughs> shirbaci ne na mafarki ko yau wasu wayanta suka ce adgafu a halam ne saboda sun rasa yadda za su yi da da al'amarin da haka a nan ne malaman fassara suka riƙi ma'anan cewar idan kai mafarki misali sai ka ga za ka yi wani lamari haka sai kai mafarki kana so za ka yi wani lamari kamar ko aure ko wani abu saboda haka sai kai mafarki da shanu ƙwaya biyar wanda kuma ga wani alaƙa da yake yi da auren nan ga shanu guda biyar ga shi kuma ana aurenka to sai suka ce ana nuna ma aurenka saura shekara biyar eh eh suna ana nuna mutum cewa aurensa saura shekara biyar kowane sa guda ɗaya ibara ce kan shekara guda ɗaya yanzu alal misali na'am ana bikin ana hada-hadan auren mutum fa nake nufi a'a abin da nake nufi eh ko da ma ya kai ko ma mene suka ce idan ya mafarki sai ya makwanta ya mafarki ba wai ina nufin dessert in mutum ya mafarki da shanu yana nufin bikin ka saura shekara biyar ba abin da nake nufi sai ya mafarki a cikin mafarkin sai ya ga shanu guda biyar kuma sai ya ga ana bikinsa a mafarkin ga shanu biyar ga kuma bikinsa ana yi an bayyance a cikin mafarkin to sai malaman fasara suka ce to wannan ana sanar da shi cewa bikinsa saura shekara biyar ko saura in biyu ne saura shekara biyu wannan duk sa guda ɗaya shekara ce idan na ga rabin sa fa sau rabin shekara kenan yawwa rabin shekara daga ina suka riko ma'anar sun riko za mu zo bayanin yadda ake fassara mabarki za a ji cewa inda ake riƙar fassarar mafarki an fi so a riki fassarar mafarki daga shi abin da ka gani shin ƙur'ani ya bashi wata ma'ana idan ƙur'ani ya bashi wata ma'ana to a bashi wannan ma'anar ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma zancen masu hikima kai ko waƙoƙin larabawa ko al'adun kuma yanzu misali yanzu mu muna cewa da laraba ta bawa ranar samu ranar samu ake cewa ko ranar sa'a ko mene ranar samu ranar samu ko so daga kaga idan mutum ya mabarki da laraba sai a ce masa sa'a ce eh zai samu sa'a ne kan abin da yake so ya gabata a yi mu a nan kurfin mu saboda haka al'adar mu yake misali na'am na duk da yaumi na hasince dan ba a ko fassara mafarkin ma ba a so a yi ranar laraba aladaban fassara mafarki kamar yadda za mu so saboda a gunsu suna ganin yaumi na hasin an fahimta ita laraba to ba eh saboda ita ce ranar da aka yi fiyo fiyo mi na hasin menene akwai wata aya a qur'ani kaga ne aka ce laraba ce aka yi wannan kadiyan a ada ne ko ko samudawa aka halakar da su a wannan aka ce fiyo mi na hasin mustamir ne ko menene to dai yadda ayat take to ala ayya halin dai wannan mafarki yakan in ya fito ta haka ta wannan tsarin da muka fito to mafarkin zai zama wani labari ne ko wani sako ne ɗaya fuskar kuma wa ƙaryata asraru min al wahamiya mafarki kuma yake yakan faru saboda ƙarfin tasirin ri da yawa mutum ƙarfi almudrika lil ma'ayil juz'iyya faqad wanda shi wannan riyin iya ma'anar juz'u kawai yake iya riska baya riskan ma'anar kullu ka a manta na baya an ce ma'anar kulliya wal juz'iyya nan kam iya juz'iyya kawai to fa ya zaharu fihi suwarun tunasiba sai wasu surori su bayyana da suke da alaka da wannan to mafarki in ya zama irin wannan to lalle ne zama yana da fassara eh, akwai sai an buƙaci a fassara shi kuma ba lalle ya zama tabbaci gaskiya bane ko wani sako yakan iya zama wazance ne kawai haka kawai ya tafi wa hadha qad yakunu bi sababi su'i mizajid dimag wannan yakan iya zamowa da sababin wato kwakwalwa ta samu wani mummunan cakuɗe wani wani damuwa ta zo ta mamaye kwakwalwa tunanin mutum ya zo ya shagala da wani abu ya to zai iya baruwa ta wannan ah, wa qad yakunu bi sababi tawajjuhin nafsi bil quwwal wa amiya ila ijad suratin min suwar wato wani zubin kuma zai iya zama ita zuciyar ta fuskanta da wannan karfin riyin nata izuwa samar da wata sura daga cikin surori ina misali kamar ya takayyadu surata mahabubi a alga'ibi anu takayyulan ƙauyen. kamar wanda yake riya surar abin sansa wanda yake yafa ku gabarinsa ya zama yana riya shiryawa mai karbi Kyau yana cewa uka yi luhufi hadiri waka annama arahu iyalan wa'awa minni ya ƙuru. kaga kayal ne da kake barwa na abin da kake so sai ya zama har ma kana kana ganin shi to fa ta zahara suratu fi kayali sai kaga suran ta fara surarsa ta fara zuwan maka a cikin ri bai shayi da kawai sai ka sai ka gan shi ka tsokace shi wa hiya awwalu mabadi'il wahayil ilahi wannan shine farkon mafarar wahayi na ubangiji tabaraka wa ta'ala dan haka a nan zamu zamu tsaya domin mun yi awa ɗaya haka da minti ɗaya? za mu tashi kan maganar Muhyiddin bin arabi a ji me yasa me yasa ake fara me yasa aka fara wa annabi sallallahu alaihi ko ake fara annabawa da mafarki managarciya kai har bayin Allah ma in za su sadu da hadratul Kudusi, lokacin da suke kai kawo zaka samu mafarkin su baya baya baya fuskurewa sai sun ta abin da suka gani sun dinga ganin yana baruwa lokacin da suke azkaru na tarbiyyatul azkar din nan in dai da wuri mai izini suka karba kuma akwai zauki ƙaƙƙarfa. mutum yana zai dinga ganin a lokacin da yake kwanakin wannan ayyuka zai samu da abin da ya gani a surar a wannan zai ya dinga ganin shi a fili yana faruwa yauwa to so da haka me hikima ta sa ake fara da mafarki me alakar mafarki da wahayi ya zama mafarki shine matattakala ta farko da kuma za a je a tafi zuwa wannan halkar mu gaba ɗaya a ta'arifi muka tsaya ta'arifin ma kuma ba mu yi gaddin ba mu yi gaddin sa ba saboda haka a halka ta gaba za mu tashi wayancan gaɓoɓi guda bakwai in Allah da baraka wa ta'ala za mu bi su ɗaya bayan ɗaya a mu tattauna su insha Allah to Allah ya so yadda a akramaka Allah Allah ya saka da wato mun ji bayani sosai akan shi kansa mafarkin ma me mahimmancinsa sa kamar yadda na faɗa ni abin da na fahimto daga cikin ma bayanan malam wato shi addini ma tun daga malam addima ma mafarki ma ya wato an fara nuna mutum cewa mafarki abu ne mai mahimmanci tunda har a cikin bacci za ka yi mafarkin nan kuma shi kansa baccin aka tanadan maka wasu abubuwa da ake so sai ka yi su kafin kai baccin to wannan hmm. zai dan bamu wani sai kafin malam kuma ya ja ya kama mana ayoyi da hadisai sannan kuma daga ciki dai abinda muka fahimta wato shi kansa mafarkin ma wato kamar major roles mutanen da suka fi fassara shi dai kala biyu ne wanda kuma su baya su ne suka fi ba da ma babban mahimmanci akan bayanin menene shi mafarki da kuma yaya ya kamata ma a ma fahimci ita kanta duniyar mafarkin hmm. sannan abu na uku da na fahimta idan na fahimta shine shi mafarki ma ga shi daya a ce <laughs> wata duniya ce daban wadda ba wannan duniyar ta ba idan ba na fahimta a karmakallah mafarki wata duniya ce daban kenan wanda ba tana da alaka da wannan duniyar tamu amma dai ita ma wata duniya ce hmm. sosai ta'alamu wato ubangiji ya yi halittu kala kala to Allah ya saka malam da alkhairi a tunda yanzu mun yi awa ɗaya ina ga malam za mu iya buɗe lambar waya ko da kira uku ne in an samu a yi yi sosai to kafin a yi haka ni ga tawa abin nan ɗin tambayar na'am garba maka akwai mafarki da ban san a wani kashi da yake ba amma dai nakan mafarki akwai irin mafarkin da za a ga mutum dai kamar iri na dai haka dai na ba ni <laughs> sai mutum ya mafarkin kuma sai ya ga abin yana zuwa yana faruwa a gaskiyar gaske mafarkin baya canza na yana faruwa ni a sosai misali irin wannan gaskiya da na gani na to shi malam tun da malam ya alakanta kamar an alakanta mafarki wanda zai fito fili wanda idan mutum ya shi kuma zai zamanto ya gan shi a fili to kuma yana da alaka da tambayi. bayi na to zai yi wanda ba wali ba hmm. <laughs> ba wani mafarki ruhi ba ya irin wannan mafarkin na to shi a ru'uyarsa na'am na'am ta sai kuma abu na biyu mutumin da musulmi ba zai iya yin mafarki kuma ya zama mafarkin yana da fassara mai kyau da za a yana da kai ma fassara dai kuma mai kyau ce kuma wanda amma kuma ba musulmi zai yi na to tambaya ta farko shi ma zai yi wanda ba musulmi bai yi mafarkin abu kuma ya ga actual abin ya faru daidai da abin da ya gani din ya ga kuma ya gan shi a fili sun ce mafarki bai da alaka da irin wannan din bai da alaka da cewa sai managarci ko wani abu Allah zai iya aje saƙon wani abu a wanda ba musulmi ba kamar yadda za mu ci a cikin shi mun takabul kalam mun dauko wanda ba musulmi ba za a iya ba shi labarin wani abu kuma rili ba tare da wani sakayawa ba a nuna mai a zahiri kuma ya ga abin a zahiri kamar yadda kuma za za kuma iya tambaya ta biyu kuma za a iya nuna masa wani ilimin gaibu ta hanyar mafarki din a sa mai ta sakayayyen sako kamar azizu misra ai kaga ba ba musulmi bane ba amma kuma ga wani gaibu an ba an ba shi labari kuma gaibun yadda aka ba shi labari a ta hanyar sakayyen sako kuma an fassara kuma mafarkin gashi ya zamo yana da yana da fassara da haka zai iya yiwuwa da kudura Allah in Allah ya so sai ya saka sakon a gani saboda abinda malaman fassara suka ce kamar yadda a shimfiɗa an duba abdulgani na bilisi abinda ya ce shine shi duk inda aka ga mafarki irin wannan asadika wanda ba ta hanyar sakayayyen sako ba to abu ne wanda yake kai tsaye tsakanin bawa da Allah ne babu wasiɗar mala'ikan mafarki babu sa bai shiga tsakani ba eh akwai akwai akwai mala'ikan da yake Allah ya wakilta shi da tura wannan sakon na mafarki wanda shi ne yake har suna faɗa sunan shi ma za mu faɗi sunan shi in karatu ya zo ah, wanda shi ne mala'ika almuwakkalu bin ru'uya, shi aka wakilta da mafarki to kamar yadda aka sani ubangi tabaraka wa ta'ala kuma wani lokacin yakan saki sako ba tare da wasiɗar wannan mala'ikan bai sanar da bawansa wani sako ba ta hanyarsa ba in ko sako ta hanyarsa ne za ka samu ba abu ne za a nuna maka shi kwabo da kwabo ba abin sai ya zama sakayayye ne sai ya zama wato an rufa maka wasu abin kamar yadda aka nuna saniya a matsayin shekara kaga da shauransu to sai ya zama irin ta wannan hanyar to shine ta hanyar mala'ikan ya kusan haka suka bambanta a mafarkan wato wani abin mamaki na ƙara ji ashe mafarki ma akwai eh sosai ku akwai akwai almalakul muwakkalu bir ruhi a kwarai wato dai a takaice dai kawai dai mutum kawai in dai ba shi da ilimin abu kawai ya haƙuri kawai ya yawa in ba fannin in ba fannin mutum bane kowane fanni na ilimi shi ma fannin ruya ilimi ne mustaqilli mai zaman kansa kuma an yi rubuce-rubuce da yawa akai kuma ka duba ka gani eh, duk malaman hadisin nan duk sun yi kitabun ruya. Kwarai. Hmm, sun yi kitabun rubuya yawanci za ga kowanne da kitabun rubuya saboda muhimmancin sa fa kana ga kullum sai annabi ya tambaya sallallahu alaihi wasallam bayan asuba kullum sai ya tambayi sahabbai akwai wanda ya mafarki akwai wanda ya mafarki Kullum sai ya ta saboda muhimmancin sa Allah ya saka mana da to amin kada mu bata lokacin malam yanzu dai za mu buɗe layin waya wanda zai kira gaisuwa ce ko tambaya ce ko wani ƙarin haske ga malam nan amma abin da muke faɗa kullum shine iyaka abin da aka tattauna kai kada mutum ya ɗauko mana wata matsala ba ta mafarki ba kuma ya zo ya ce zai tambaya iyaka abin da malam ya karatu a kai kawai shi kaɗai ne ga lambar waya nan a comment section ta nan

six four nine four three five ah, duk wanda bai kira ya kira malam kuma whatsapp kawai whatsapp kawai kada a yi min direct call kada a kirawo direct whatsapp kawai malam to malam kafin masu abin nan na kafin mai kira ina ga akwai ƙarin dai wani abu da na ji ya daɗe yana ba da mamaki da ban san dai ya abu amma abin yana ba da wato wani malami na yana yin tafsiri sai ba da sai yake magana akan mafarki ya kawo wasu nan guda biyu wani mafarki iri ɗaya ne na mutane guda biyu daban-daban kuma ya ce muhammad bin sirin shine fassara mafarki kuma haka duk ta faru wato mutum ne mafarki gashi akan ka'aba yana kuka da daddare kuma tsirara abin da ya ce ce imamu malik ne radiyallahu anhu yi wannan mafarkin sai ya aika ya ce a je a gaya wa muhammad bin da wannan mafarkin nasa me ake nufi shi kuma mai zuwa da ya je bayani sai ya je ya ce ne mafarkin sai malamin ya sai malam shi Muhammad bin Sirina sai ke cewa kai ka isa kai irin wannan mafarkin tashi ka bani da ya koma ya gaya wa imamu malik sai imamu malik ya ce ai ba cewa za ka kai kai mafarkin ba ka je ka ce ni ne ne mafarkin kai masa bayani da ya koma ya gaya masa sai ya ce wanda ya wannan mafarkin abinda mafarkin nan yake nunawa na zai bar duniya ba shi da zunubi ko ɗaya mm. kaji yadda ya fassara mala na'am to sai kuma ya ƙara ka irin wannan mafarkin sai ce wani kuma ya zo yayi wa malamin wannan tambayar na'am sai malamin ya ce sata zai yi a mhm. yanke masa na'am na tun da na ji na gana kai kusan shekara goma da jin tafsirin nan amma kullum ina mamakin ta yaya mafarki <laughs> guda ɗaya zai zama kuma yana da fassaro irin wannan <laughs> daban-daban haka na'am to amma da yau alhamdulillah da ji to haka yake kira ne eh kira ne hake to a ɗauka bara mu ɗauka mu ji assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Me kira barka da warhaka fatan ana lafiya suna kuma daga ina ake suna na saddiqu daga nan senegal dakar a ah, malam sune wa malam barka da zuwa malam saddiqu halan wa to muna maka fatan alkhairi sai dai a masa dauki na gode to yayi da ina yawan sauraron bangaren fassara mafarki na daga wasu yan uwa to amma wannan bayani da sai dai a masa dauki yayi na gamsu kware-kware da gaske wallahi na mun samu eh, alfanu fiye da tunani muna malam fatan alkhairi Allah ya saka da alkhairi amin ya rabbi tambaya ta anan na'am tambaya ta anan shine akar makallahu uh, um, uh, ina tambaya ne game da fassara mafarki da na ji wani bawan Allah yana cewa in dai mutum ya mafarki to ya zama dole ya nemi fassararsa a fassara masa domin idan ba a fassara masa wannan mafarkin ba to mafarkin da ya kamar yana nan a rataye abin ba zai tabbata ba to amma fassara masa din da zai nema a yi shine tabbatar abin don na neman ƙarin bayani akan haka na'am shi shikenan ko da ko ta tambaya eh, a shi kenan tambaya muna da malam fatan alkhairi saboda wasu wasu uwa samu da mashi Allah malam sadiq Allah ya saka da alkhairi na gode amin amin amin To malam ai an fahimci tambayar ta sako. Na fahimci tambayar sa. Dangane da waccan tambayar ta farko game da mafarki guda biyu iri ɗaya kuma da fassara ah, daban-daban. Su ah, wato akwai lamari wanda yake wani babi na daban wanda yake kuma na kashfi. Wanda shi ko ba lallai hanyar wasiɗar ilimin mafarki ɗin ne za a iya riskar al'amura ta shi ba. wannan ya iya bayuwa shi ibn na wato yana da kashfi ne saboda abin yayi kama da wulaya ai cewa mutum ya zo ya ce yayi mafarki ya ka gane ba ba shine yayi mafarkin ba cewa shi bai isa yi wannan mafarkin ba kaga akwai wani abu da ya dogara da shi wanda kuma hanyoyi ne na ilimi da Allah yake sanar da bayansa wanda ta yiwu wannan yana alamta cewa shi ibn na ilmul kashfi din nan da bayan Allah suke samu yana da shi saboda haka kaga ya iya bayuwa shi wancan da ya zo na biyun ya ce kaza aka ce za a yanke mai hannu ya sata shi kuma ta yi ƙarya yake ya ji sanda aka wannan fassarar ne shi kuma ya je ya kirkiro ya zo ya ƙarya ya zo ya faɗa saboda haka kuma shi ya san ƙarya yake kuma dama an ru'uya li awwali mu'abbirin ita mafarki tana tabbata ne ga farkon wanda ya fassara ta abin da ya fassara din ne ya faɗa to shikenan shine abin da shine abin da zai tabbata wala Allah wannan ne zai ɗauke mu zuwa karatun ladabin mai mafarki da ladabin mai fassara mafarki saboda wato muhimmancin wannan kadiyar ta wanda zai fassara maka mafarki ya zama an san shi kai na kuma kai ma ka san wanda zaka gaya wa mabarki. saboda tasirin fassarar mabarki in dai an faɗa sai ta tabbata na ji kuma kwanan nan an yi wa maulana shehul islam sheikh sharif ibrahim salih al-husaini radiyallahu an tambaya akan wannan hadisin ce ba shakka hakan in dai mabarki ne wanda ya fara maka fassara to to fassarar nan ita ce za za ta hau To, wannan ya ɗauke mu zuwa amsa tambayar ɗan uwa? Wato, ko ba Akan sosai kuwa. Ita za ta kawo mu tambayar eh, ba can kaga duk annabi Yusuf ta mafarkin ba wayan wayancan sun kirkiri mafarkin ƙarya ba a birsin hmm. na ƙarya ne amma da ya fassara kowa ya da tawo yadda ya faɗa ɗin kowa sai da yawwa wai za su jarraba abin da ya faɗa suka ce ai ba haka bane ai ya ce qudiyal amrul ladhi fihi tastaftiyan da haka tambayar nan kuma da aka ce cewa dole ka nemi fassarar mabarki a'a ba dole ba ne gaskiya eh ba dole ba ne idan dai wani labari ne na wata kudura Allah ya rubuta kudura za ta faru kuma aka sanar da kai ko an fassara ma ko ba a fassara ma wannan abun ba zai rashin fassara ba zai hana gudana ta ba ko kai yanzu ka gaya min cewa mafarki sai ka ga abu a mafarki kuma ya ka zo ka gan shi a fili kuma na tabbata da yawa baka tambayi a fassara maka ba to ka gani to wannan baya hana gudanawar wato tambayar bari ma ana so ba wani mafarkin ma ka shiru ka nemi fassara mafarkin za mu ji irinsu a karatu akwai barkin da akwai farkan da ma ake so ka shiru da bakinka abinda shari'a ta ce ka yi ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka bari da haka kai shi kansa ya fassara mafarki akwai wata kalma da sunna ta koya mai in an gaya mai mafarki aka ce ya faɗe ta kwarai kuwa kafin ya fassara ya faɗi wannan kalmar ya faɗe ta kafin ya ma fassara wanda insha Allah in an bi mu sannu za a ji amma dai wannan malami ta yiwu yana so ya faɗi wani abin ne ko ba a fahimce shi ba ko kuma shi yana so ya fito da wani bayani akwai wani wata riwaya hadisi dai ban yi isti'abin sa ba amma dai yana nuna cewa kaman tsuntsu ne a rataye an fassara shi kawai abin da aka fassara din zai tashi zai tafi akan haka ina ganin ya ɗauko wannan hadisin ne ya fassara to sai kuma ya gina bayanin kan wannan ko bai fahimta sosai ba ko kuma shi ne ba a fahimce shi sosai ba amma ba wai dole ne wai a ce wai in kai mafarki dole sai an je an fassara maka ba Allah ya saka da rere mm. to ga lambar kira din ma ga ta nan akan screen ga ta nan plus masha Allah yawa 903 8 malam yana jira amma kada a yi min direct call kan wanda ya kira ni direct in ma an kira direct ma ba za a samu ba ranar kashe layi whatsapp call iyaka abin da malam ya tattauna mafarki shi za a yi tambaya a kai amma malam wannan bayani akan mafarki na'am ya na sosai fa ya <laughs> tashi ya tashi kai na sosai saboda ne nake ya huce tunani duniya ce mai zaman kanta ita ma wadda take malamai gashi nan sun yi rubututtuka a kai saboda muhimmancinsa to amma sai dai in ba ɗauka an abu ko kuma wani zai shiga hurumin da ba nashi ba ya ce zai yi magana a kai sai a ta samun takabbudi habbuɗin ashuwa amma abin an duba abin da suka faɗa ga komai suna ƙoƙari su gina shi kan dalili ga inda suke riƙar abu kaza ga yadda suke riƙa ga yadda al'amuran su so da haka ina ganin minti awa ɗaya kusan da minti ashirin da minti ashirin da ɗaya ma da minti ashirin da ɗaya saboda haka ina ga za mu iya na to kira dai na biyu ya ɗauka a ɗauka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Wala barka da Abubakar Ali. To Mala To barka da zuwa Mala Abba Abubakar Ali. Malam yana da tambaya ko ƙarin bayani ko gaisuwa eh na fito na yi fatan alkhairi ne Allah wani ya saka wa malamai da alkhairi da wani muna godiya muna godiya muna godiya sosai an ji daɗin ai ai ban taɓa sanin mafarki haka yake ba kaga mutane sun yi yarin ɗin <laughs> abin da sun yi sharing eh? ɗin to abu ne kome idan zance bai kama ba kuma ina gani sosai ba ana fassara mafarkin nan sosai zaka gansu gan a youtube suna fassara mafarki haka gaskiya ne ai an yi littattafai da yawa wanda suke bayani akan fassarar mafarki wanda mutum zai yi isti'ana da su su zama masa fitila wajen haska masa yadda zai dinga bi wajen fassarar mutum yana son ya fassara kenan eh sosai Allah ya saka da alkhairi to Allahumma amin yanzu dai gashi dai bamu ga wani ba wani ƙarin komai da ya zo kuma ga lokaci na ga yana ta tafiya karfe shida yanzu dai a nan mun yi awa ɗaya da ashirin sani ko malam so nake mu tashi da rabi mu yi awa ɗaya da rabi ban sani ba ko wani ƙarin bayani da zai ɗan yi mana na rufewa mu yi addu'a kuma mu tashi sai kuma Allah ya sati mai zuwa To kamar yadda dai aka ji wannan shimfiɗa ce muka yi ta wannan karatun mun yi magana ne kan shimfiɗa da kuma ta'aribin. Ta'aribin muna ciki ba mu kai ga ƙarasawa ba kuma muka ga dacewar a bawa 'yan uwa dama su shigo. To abinda nake za hankali shine mun faɗi hanyoyin da za mu bi wajen haɗa ma'alumat na wannan karatun hanyoyin da za su taimaka mana wajen ma'alumat kuma kowane fanni daban yake kuma da irin yadda yake tattara yana da irin masadir ɗinsa da kuma inda yake rikan hukunci da yadda yake kar ka ɗauko hukuncin mustalar hadisi ka kawo shi cikin sira ka ɗauko hukuncin wato malaman usulu ka kawo shi cikin wannan harkar ta mafarki ka ɗauko a'a kowanne ka ɗauko hukuncin tajwidi ka kawo shi cikin wato harkar ilimin hau ka ɗauko na sarfu ka kai shi arudi za ka samu sunayen suna kama akwai mustalahat na arud da nawayi suna kama to amma kowane fanni akwai irin tsarinsa akwai kuma yadda yake rikar wato hukunci daga masadir ɗinsa kamar ilimin fiƙihu misali ilimin fiƙihu akwai irin yadda suke yi ilimin fiƙihu kaka zo su riƙi hukunci daga hadisi ka ce ai hadisin da ibi ne ko kaza kaza kaza kaza wannan ba bangaren ba bangaren wannan bane ba suna da tsare-tsaren su wajen yadda suke gina hukunci da yadda waye to wannan ma akwai abubuwa hanyoyin da malamai masana fassara mafarki suke gina wato hukuncin su akan al'amari da yadda suke rikar harkar mafarki da yadda suke fassarawa da yadda suke waye saboda haka kada ya zama kamar yadda Maulana Prof yake faɗa cewa wai an ce wai wai a kawo hadisi ingantacce wai da ya nuna wai an haifi Annabi sallallahu alaihi wasallam 12 ga watan Rabiul Awwal yayi dariya ya ya ya yace saboda jahilcin da yake cikin tambayar saboda me malaman sira su me suke a ta hana hanyoyi suke tara ma'alumat ɗinsu ta hanyar ayyamu ne daga kwanuka da hisabi da waye ta nan suke lissafa su gano abu kaza su haɗa kaza da kaza so da haka ta nan suke bi ba wannan ne hanyar su ka ce wai wai a kawo nasi ko a kawo waye ba so da haka hanyoyin malaman fassara suna nan za mu faɗe su hanyoyin da suke bi kamar yadda muka faɗa a ci gaba da bin mu a hankali akwai abubuwa da yawa da za mu fito da su insha Allah na uku assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. wa alaikum assalam warahmatullahi wa barakatu. ina kira ne daga na america na'am daga america suna eh suna na alhaji bala na'am alhaji bala malam yana jin ka gaisuwa ko tambaya ko karin haske ina ma malam fatan alheri eh, ina kiran karatutuwan ku gaskiya ina jin daɗi kwarai Allah ya taimaka alhamdulillah amin to na eh, ji malin na bayani game da zancen mafarki cewa in ka yi wani mafarkin ka yi shuru ma ya fi to wasu kuma na nuna cewa in ka tambaya ya fi to ina so malai mana yi min bayani don a lokacin mutum na iya eh, wani mafarki masu ban tsoro to sai ka ga mutum na tsoron cewa ya tambaya ma domin wani ka tambaye shi ma wato labarin da zai baka gaskiya ya firgita ka wani kuma zai maka magana kuma wanda zai kwata maka da hankali so da shi ina neman malam ya kara min bayani kan wannan eh, fadin da rashin fadin wani ne tarihi gaskiya wani lokacin wani mafalkanyan yana da ban tsoro mutum kai kanka da kayi shi to balle da muke nan waje gaskiya wani lokacin kana iya yin wasu mafalkai a gaskiya babu dadin babu dadin ji gaskiya to shi yasa nake son malai mana bayani shurun shi ne fi ko dai a tambaya ko kuma akwai wani sadaka da ya kamata mutum da kai wani mafalkin don suna nuna cewa wani mafalkin ma an kai yana bukatar kai sadaka tukunna ka yi bayani to na sun ma da bayani kan wannan insha Allah masha Allah tambaya ce tambaya ce mai kima sosai mai hmm, tambaya ce wadda take mai daraja na cewa eh. wai mutum ya sadaka in yi sadaka ba to abin da yake abin akwai tambaya ta farko cewa bacin cewar a faɗi mafarki ko a shiru ya danganta da nau'in mafarkin da aka yi mafarkin da ka yi ka ji tsoro akwai abin da shari'a ta koya ta ce a yi tofi hannun hagu sau uku mutum ya nemi tsari daga wannan mafarkin sannan ya canja kwanciya in yana wannan bangaren ya juya wannan bangaren in yana wannan bangaren ya juya wannan bangaren sai ya shiru in bai faɗa ba ba zai cuce shi ba in bai faɗa ba in bai faɗa ba ko me ya gani ba zai cuce shi ba to kaga irin wannan mabarki an so kai shiru amma sai ka lalibi fassara ba idan kuma zaka lalibi fassarar na'am idan ko mutum zai lalibi fassarar to ya tabbatar ya tabbatar wanda yake masanin abin zai tambaya yanzu zan baka misali wata ta kira ni daga saudiya tana tambaya ta fassara mafarki sai take ce min wai wani ne zai fassara mata mafarki amma wai ya ce mata sai ta gaya mai sunanta sunan babanta me sana'arta me kuɗi ce ita ko talaka ce ko babanta me kuɗi ne ko talaka ne yanzu da take a saudiya me take yi wallahi tallahi ina ga ko sati cikakke ba a yi ba take yi min wannan maganar to kaga wannan kaga ai makareci ka kai ka san wannan makareci ne dan fu wannan ne dan damfara ne ba abin da ya hada alakan mafarki fassara mafarki abin da mai fassara mafarki zai iya tambayar ka zai iya tambayar sunan ka ba shakka domin an ce idan mafarki ya rikice masa ya kasa yadda zai tambayi sunanka me sunanka sai aka ce sunan sai ya ce suna na sahalu to fa ka ce ka mafassara ta ka ce mafarkin alheri ne wannan abu sauki ne za a samu ko za a samu waraka za a samu kaza duk da wannan muna riga malam masallaci amma dai bukata ce ta zo mi sannan zai iya tambaya ki kina da aure ko kana da aure ko baki da aure wannan dukan mafarki yana da alaka da wannan amma Mabarki ya tambayi wai cewar wai kai mai kuɗi ne ko talaka ne ya baban ma mai kuɗi ne ko talaka ne ko waye wannan wani abu ne daban bayi da alaka da mabarki to da haka idan kana so kai tambayar mabarki ka ji fassararsa to ka tambayi masana su gaya maka yanzu misali mafarkin bakin maciji maƙiyi ne maƙiyinka ne maƙiya ne ma'asada ne misali to wannan mabarki in ka yi misali sai mutum ya mabarki miciji ya kanan naɗe shi to makiya ne suke shirya masa makarkashiya wannan kanan naɗewar makiya ne suke shirya masa makarkashiya ko miciji ya biyo shi da gudu yana haɗuwa to akwai matsala akwai jama'a sada sun sawo shi a gaba kuma suna nema su kai shi ƙasa to irin wannan barci in an wa mutum fassara sai a ce sadaka ko ya je wani abu ne da zai taƙarrubi zuwa ga Allah da wannan abin na neman Allah ya tsare shi daga sharrin abin da ya gani kada ya faru duka ba ba matsala dan wannan to ne, amma dai a wayannan amsoshin wannan a takaice kenan amma amsoshin suna biye insha Allah tabaraka ta'ala in an bi mu za a ji misalai da kuma yadda abubuwan suke a fili wannan kawai dan digon ba muka sa a cikin a cikin wato matsalar insha Allah idan na fahimci malam kenan dai a takaice dai za a yi mafarki kuma a ce ma da mutum ya yi sadaka dangane da abin da aka gano masa a mafarkin kenan. Eh sosai za a iya faɗa saboda ita sadaka ɗin zai yi kamun kafa da ita ne gun Allah kan Allah ya tsaye ba sharaɗi ba ne a'a zai yi ne a matsayin zai kamun kafa da ita gun Allah kan Allah ya tsare shi daga sharin abin da ya gani. Ko kuma ya gaggauta ba shi abin da aka mai bishara da shi. Ko kuma ya sa yana so Allah ya amsa masa abin da aka ce zai ga samu to ya samu ɗin duk zai iya yi. alkhairi amin sha mun ƙara ma <laughs> minti uku ba jawabi na rufewa da za a yi sai a yi mana addu'a kuma eh wannan dai shine a ci gaba da bin mu insha Allah za a ji shauran bayanai dangane da matsalar Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu yi mana katari ya ba mu lada ah, cikin abin da muka yi daidai wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq الهادي الى صراطك المستقيم على اله حق قدر وامتداد العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين sai Allah ya sati mai zuwa